safiyar asabar 25 ga watan dulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 16 ga watan septemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 117 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafati ashabil jahid wallafar shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يقف masa. littafin iktida'u siratul mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da fasarar da malamai suka yi musu dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya kiyayi al'ada da tafarki da al'adun kafirai musamman kafirai waɗanda suke ainihin wato maguzawa da kuma kafirai waɗanda suke masu littafi su ne yahud da nasara allah ubangiji ya samu dace muna karanta wata gaba sai muka zo inda ainihin ibn taymiya yake mana magana dangane da cewa watan ya kawo mana hadisin mu'azu dan jabal radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake ce da shi ya mu'adu a tadiri ma haƙƙullahi ala ibadihi a wannan hadisi wanda al'imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi wanda manzala salama ya bayyana falalar tauhidi da cewa wanda duk ya mutu baya shirka to Allah ya sanya wa kanshi alƙawari akan kanshi alƙawari na falala ta Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tseratar da wannan bawa daga azabarsa Allah ka samu a cikin waɗanda za ka tseratar da su to anan ne muka dan ja numfashi dan jin cewa wane ne mu'abu dan jabal daga littafin siru a alamin nubala wannan bayyanawa ta cewa waye mu'abu muna yin ta ne da wannan sura saboda a wannan zamanin da muke rayuwa an samu wasu da ake kallon su a matsayin malamai suna sukar mu'azu dan jabal da cewa wai ba malamin fiqhu bane saboda ya taba yin wani kuskure a wata ainihin fahimta da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mishi fada da tankiya wai wannan ya baiwa waɗannan marasa kunyan malaman zamanin nan na ƙarshen duniya dama suke sukan mu'azu dan jabar Allah ubangiji ya tsare mu daga sukan sahabbai shine muke karanta wannan maganganu daga cikin littafin siyaru a'lami an-nubala a cikin mujalladi na ainihin wato ɗaya kenan wannan a bugun maktabatu mu'assatur risala mun kwana a cikin wannan tarihi na mu'azu za mu karasa shi insha Allah dama muna tsallakewa ne ba wai muna karanta shi gaba ɗaya Ga shi daga shafi na 454 inda malam al-Imam zahabi yake cewa an an shaqiqin qadima minal min al-Yaman bi raqiq mu'adh dan jabal bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo daga ƙasar Yaman tare da wasu bayi falaqiya umara bi makka sai ya da sayyidina umar a garin makka fa Mahaula'i, ma sai umar yace da shi waɗannan fasuwa ne ne qala uhudu li yace kyautar su aka bani to kar mu manta mu'azu kan toma ne na manzo Allah salama a ƙasar Yaman to an ba shi kyauta irin yadda ake baiwa shugabannin kyaututtuka na girmamawa da makamantansu qala sai Umar ya ce mishi idfa'uhum ila Abi Bakr ka mai da waɗannan dukiya cikin baitul mali ka bai wa halifan musulunci sai na bakar fa'aba sai mu'azu ya ƙi fabata sai ya kwana fara'a a cikin baccin shi sai mafarki ka Huyu, Jarro, ilan nari wa na umara ya ya ga ana jan shi za a kai shi wuta sai umar kuma yana ƙoƙarin ya cece shi yi wannan mafarkin cikin dare saboda an ba shi kyauta a matsayin shi na gwamna ya riƙe bai ba abin nan hukumar musulunci ba falamma asbaha qala ibn al khattabi ma urani illa muti'uka da gari ya waye sai cewa umar ina ganin fa wajibi ne maka da'a abinda ka gaya mun jiya dole ne maka da'a ila an kala har dai yace fa'ahun abubakrin ilai sai dai ba sai na bakar ce, ga dukiya ce aka bani kaza kaza kaza sai na bakar ce to ka je mun baka yanzu ya ba shi da muryar gwamnatin musulunci kenan thumma asbaha yi salluna ƙala liman tusalluna qalu lillah qala fa lillah ana nan waɗannan bayi sai wata rana kawai ya gansu suna sallah ashe sun musulunta sai ce sallah mai kuke kuma suka ce ai mun musulunta ne ce to ku je na yanta ku gaba ɗaya wannan kisa ce tabbatacciya al'imamu ibnu sa'ad ya fitar da ita da abu nu'aymin al-asfahani a cikin hilya da isnadi wanda yake tabbatacce insha Allah malam yace an ibn jurayd Fala an ba'ana ibn abi abul abyad an abi hazim an sa'id ibn al musayyib أن عمر بعث معاذا سائيا على cewa Umar ya aika Mu'azu ya je ya anso zakka a hannun Banu Kilab ko wasun su fa qasama fihim fai'ahum hatta lam yad'u shay'a ya ya raba ya anshi zakkar ya raba musu ita gaba ɗaya bai bar mu kanshi ko wani komai ba hatta a bi hilsihi alladhi kharaja bihi ala raqabati sai gashi ya dawo ba shi da komai sai hils shine kamar ka ce a yanzu praying mat sallaya ko wani buzu ko dan kyalle da zaka tafi da shi haka dan ka tashi sallah ko kwanciya ka dan fada shi shine hils dan karamar sallaya haka ta mutum guda ita kadai ya tafi da ita sai gashi ya dawo da tara ta yi akan wuyan shi ma'ana bai ci kudin kowa ba kenan malam yace rawa ayyubu an abi kilaba wa ghairihi anna fulanan marra bihi ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa qala awsuni faja'alu yusunahu wani mutum ya ga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ku ja kunne na ku mini wasiya sai suka yi ta mishi wasiya wa kana mu'adh ibn jabal akhir al-qawmi mu'adh shine na ƙarshen su fa qala sai yace ausini yarhamukallah qala qad ausaka qad ausauka falam ya'al ce ai sun maka wasiya basu gara ba wa inni sa'ajma'u laka amrak amma zan maka samari zan takaita maka magana ilam annahu la ghinan bika an nasibika min ad-dunya wa anta ila nasibika ila al-akhirati afqaw ka sani da cewa ba za ka wadatu daga bukatarka ta duniya ba amma ka fi bukata zuwa ga bukatunka na lahira fabda bai nasibika min al-akhirah dan haka duk abin da zaka yi ka gabatar da rabal lahira fa innahu sayamurru bika ala nasibika min ad shi rabal lahiran zai zai sama maka na duniya fayantazimuhu kuma zai tsara maka na duniya thumma zulu ma'aka aina mazinta. sannan kuma ya tabbata tare da kai shi rabar lahira din da kake malam ya ci gaba da cewa an ayyukala ayyub bin yasarin an bin sayyarin an yaqub bin zaid an abi ya qala dakhaltu masjid hims fa idha bi fatan hawlahu an-nas na shiga masallacin garin hims sai ga wani matashi mutane sun kewaye shi ja'adun qitatun yana da yankakken gashi idza takallama idan yayi magana fa annama yakhruju min fihi nurun wa lu'lu'un sai kaga kamar wato wani haske ne da lu'lu'u ke fita daga bakinsa saboda dadin zancensa fa qultu man hadha da naji irin wannan ilimi a bakin wannan saurayi sai na ce wai waye wannan qalu suka ce mu'adhun binu jabal wannan mu'adu kenan dan jabal radiyallahu anhu malan ya ci gaba da cewa nu'aym ibn hammad qala haddathana ibn al qala qala muhammad ibn mutarrif haddathana abu hazim an abd arrahman sa'id ibn yarbu' an malik ad-dari anna umar radiyallahu anhu akhara 400 dinar umar ya dauki daga abin nan stokipa na umar dan khattab a zamanin halifancinsa aka ce umar yasa aka ɗauki dukiya dirhami dinari 400 aka sa su a cikin jaka qala da gulamin sai ce wani yaro na shi biha ila abi ubaidata ɗauki wannan dukiya ka kai mu abu ubaida sahabi thumma tallahu sa'atan sannan ka juya ka bashi baya na ɗan lokaci tallahu ka juya ka bashi baya ai tahawwal anhu hatta tanzura ma, ma Ka ga me zai yi da kuɗin qala fa dhahaba bihal gulamu fa ya kulu laka amirul mu'minina khudh sai wannan saurayi ya tafi da kuɗaɗen nan ya je kaima ainihin abu ubaida yake ga gashi in ji umar ɗan khattabu ya ce a kawo maka faƙala wasalahu allahu wa rahimahu yace Allah ubangiji ya mushi gafara kuma Allah ya bashi ladan sada zumunci thumma qala ta'alayya jariya sai Abu Ubaida ya kira wata baiwa yace taho nan idhabi bi hadhihi sab'ati ila fulani ya dauki wani bangare yace waɗannan a kaima guda bakwai dirhami bakwai a kaima wani wa bi hadhihi khamsa ila fulani kaima wani kuma dirhami biyar hatta an har sai da ya karar gaba daya kai wani hamsin kai wani talatin kai wani goma yayi ta kyauta da dukiya ta kare faraja al-gulamu ila umara wa akhbarahu sai je yace wa umar kaji kaji ranka ya dade na kai mishi amma ga abin da yayi kawai bai ci komai ba bai aje komai ba diba yayi ta sadaka da su har suka kare malam yace fa wajadahu qad a'adda mislaha li mu'adh ibn jabal sai ya samu umar ya riga ya aje kwatankwacin wannan kuɗi su ma ya ce a kai wa mu'azu ɗan jabal fa'ar salahu biha ilaihi faƙala mu'azu wa salahu lahu Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ba shi ladan zumunci ya jariya ya ce ya ke wannan yar baiwa izhabi ila baiti fulanin bi kaza Diba ki kai mawa na kaza wani baiti fulanin bi kaza Diba ki kai wa na kaza fatsala a timra'atu mu'azib sai mata shi ta leƙo daga cikin gida faƙala ta ce wa nahanu wallahi masakinu fa'atina tace a ah, ana tarabawa makwabta da dangi da mutane mu ma ai talakawa ne mu ma a bamu mana mu mutan gidan walam yabqa fil kharqati illa dinara dinarani a lokacin ta riga ta yi latti a cikin dinari 400 din nan saura dinari biyu Fa bihi bihima ilaiha sai ya watsa mata biyu ya ji haushi kenan ta rage mishi lada sai ya watsa mata guda biyu waraja al-gulam fa akhbara umara fa surra sai wannan yaro ya koma ya gaya wa umar cewa ai ga abin da suka yi umar ya ji daɗi wa kala innahum ikhwatu ba'dihim min ba'd ikhwatun ba'dhum min ba'd yace wallahi waɗannan sune ƴan uwanmu na gaskiya masu irin hali da irin tunaninmu wanda sun samu ba za su killace kawai su ɓoye ba zama ana fata muna gane wannan duka waɗannan daga cikin falalolin mu'azu ɗan jabal ne malam ya ci gaba da cewa Sulaiman ibn Bilal an Musa ibn Ubaida an Ayyub ibn Khalid an Abdullah ibn Rafi an Ummi Salamata anna Aba Ubaida lamma usiba lokacin da Abu Ubaida ya samu rashin lafiya istakhlafa Mu'adh ibn Jabal ya'ani fi ta'un amwas a ta'un amwas wacce aka yi a shekarar 18 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin halifanci sayyidina Umar aka yi wata annoba wadda aka dinga mutuwa a ƙasar Sham abin nan Allah ya aiko annoba mutane sun sha wahala kwarai da gaske ta tasan makarar da bani Adam sai da mutane suka gudu suka hau kan dutse gaba daya suka zauna wajen watanni uku har aka samu iskar ƙasa ta ainihin gyaru malaman tarihi na ilmul asar archaeologists a daga baya dinna a wannan zamanin da muke rayuwa suna cewa wai abin da ya kawo wannan annoba shine yawan mace-mace da aka kai a waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi zamanin na Umar na Fathul Iraq, Fathul Sham, Hims wane ne, da sauransu saboda an kashe mutane da yawa kuma su kabilun wuraren ba su da al'ada a lokacin ta yin jana'iza ta rufe gawawaki a kabarbara dama a cikin ruwa suke zubawa da kwazazzabai da dazuzzuka to da suka yi ta zubarwa a haka gawokin suka yi ta riɗewa suka yi ta riɗewa sai suka ɓata ruwa da ƙasa da komai da iskar garuruwa shine sai mutane suka yi ta rashin lafiya wannan sai haka suka faɗa dai a iya bincikensu amma dai Allah dai ya aiko annoba a wannan lokaci annoba mai matuƙar yawa amwas din sunan ƙauyen da ta fara bayyana ne ta annoba fa'unu amwas mun tattauna akan ta a can baya in ba ku tuna to a wannan annoba sahabai da dama sun rasu da gaske akwai kwamandan musulmai a lokacin shine abu ubaida ibn al-jarrah radiyallahu anhu lokacin da ya samu jikin shi ya fara yin ciwon da ake gani na eh, abin nan diwa da mele da zazzabi sai ya ce to ah, mu'azu dan jabal shine zai zama acting ah, abin nan kwamanda ah, da shugaban al'umma a wannan yanki yace ishtaddal waja'u sai ciwon ya mashi tsanani fasarakan nasu ila mu'adh sai mutane suka ruga da gudu suka je gun mu'adh ud'ullaha an yarfa'a anna hadha rijza suka ce ka roƙa Allah mana kai addu'a Allah ya yaye mana wannan bala'i qala sai ce innahu laysa birijzin walakin da'watu nabiyikum wa mautu salihin qablakum wa shahadatun yakhussu Allahu biha man yasha'u minkum yace ai ba bala'i ba ne da yadda kuke fassara shi addu'a ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma mutuwa da Allah subhanahu wata'ala zai amfani da ita dan kwashe mutanen kirkin da ke cikin da kuma shahada da Allah zai keɓance wasu bayin Allah daga cikin ku don haka ba bukata a yi addu'a yana daga cikin a fahimtarsa irin addu'a wadda take ta'adda wuce makaɗi da rawa ka yi addu'a cewa Allah ya yayi irin wannan bala'i don haka yake yin addu'a malam ya ci gaba da cewa sai sai ce ayyuhan nas arba'un arba'u khilalin man istata'a Allah tudrikahu akwai abubuwa guda hudu wanda ya samu hali kada su riske shi to ya gode Allah qalu ma hiya qala ya'ti zamanun suka ce menene waɗannan abubuwan guda hudu yace na farko ya'ti zamanun yadhharu fihi al-batil za a yi wani zamanin da barna za ta bayyana ta zama ana yin ta a fili ta mamaye komai wai a ti zamanun ya ƙulun rajulu wallahi ma adiri ma ana ce za a yi wani zamanin da mutum zai ce wallahi ban san ba ni akan me nake rayuwa ba ma'ana rudani zai mutane yawa a cikin rayuwa da addini har ba san abin da suke ba la ya ishu ala basiratin wala ya mutu ala basiratin mutum ne bai rayuwa a bisa ya san abin da yake yi kuma zai mutu bai san abin da yake rayuwa kawai ta imuwa kamar yadda mutane suke rayuwa a irin yanzu Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa haddathana qatada wa matarun an shaharin an abdurrahman ibn ghanam qala waqa'a ta'un bishami fa qataba an-nas amr ibn al-as fa qala hadha an samu annuba fi amr dan as yayi hudu ba ce to wannan fa wato bala'i fa firru minhu fil awdiyati wash-sha'ri ku gudu ku koma cikin kwazazzabai da lunguna fa balaga zalika sharhabil ibn hasana sai sako ya ishe sharhabil ibn abdullahi ibn al-muta al-kindi shi ce cewa sharhabil eh, ibn hasana sunan mahaifiyar shi hasana din sahabi ne fa gadiba wa ja'a yadur thawbahu wa na'alahu fi yadihi sai taho yana jan tufarsa a ƙasa cikin fushi rike da takalminsa a hannu faƙala sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama walakinahu rahmatun rahmatu rabbikum yace ni sahabin manzon Allah ne wannan annoba ɗin rahama ce ta ubangijinku addu'a ce da manzon Allah ya muku Allah ya muku rahama wa da'awatu nabiyikum wa na salihin ku. fa ga zalika mu'adhan fa qala allahumma ij'al nasiba ali mu'azinil aufar mu'azu ya ji wannan labari sai ce ya Allah ka sanya rabon mutanen gidan mu'azu a cikin wannan rahama ka sa ya zama rabo ne mai yawa fama ta tibnatahu ƴaƴansa mata guda biyu suka mutu a cikin wannan annoba fadafanahuma fi qabarin wahid ya rufe su a cikin kabari guda watsa Anabnuhu abdurrahman sannan kuma ɗan shi ma ya kamu mai suna abdurrahman faqala ya ani libnihi sai ce da ɗan nasa lamma sa'alahu kaifa tajiduka yaya jikinka qala alhaqqu min rabbika fala takunanna min mumtari qala sai dan ya bashi amsa yace satajiduni insha Allahu minas sabirin yace zaka same ni cikin hakuri ya kai babana qala wat'ina mu'adh shi ma mu'adh shikenan sai ya kamu fi kafi a hannunsa faja'ala yuqallibuha ya dinga juya hannun wa yaqulu yana cewa hiya ahabbu ilayya min humarin ni'am na fi son wannan cutar fiye da jajayen raƙuma fa idza surriya an qala rabbi gumma gammaka. fa innaka ta'lamu anni uhibbuk idan ya dan sauƙi ma sai ya ce ya Allah a dawo mun da wannan ciwon ya Allah ka san ina son gamuwa da kai jama'a kun ji bayan Allah na garba malam ya ci gaba da cewa an ba'ana ali ibn zaid an sa'id ibn al-musayyib qala qubida mu'adh wa huwa ibn salafin aw arba'in wa salasina sana cewa Allah ya karbi rayuwar mu'adh yana da shekara ainihin wato talatin da uku ko kuma talatin da hudu malam ya ce ƙultu sai ce almada'ini an abi sufiyana al-ghaddani an saurin an khalid ibn ma'adana anna abdullahi ibn quratin kala hadartu wafata mu'adh ibn jabarin fa Na nazo ina nan san da mu'azu dan jabal rayuwar shi ta zo ƙarke. sai ce rawihuni alqallaha misla sinni isa maryama ibn salasin aw arba'in wa salasina sana yace ku taya ni murna zan gamu da Allah ina da shekaru kwatankwacin shekarun Isa ɗan Maryamu alaihi salam talatin da uku ko talatin da hudu ƙultu zahabi ya ce ya'ani inda ma rufi a Isa ila yana nufin shekarun Isa ɗan Maryamu alaihi salam lokacin da Allah ya ɗauke shi zuwa sama ba lokacin da ya mutu ba gamuwa da Allah ba mutuwan ba ko qala damra bin rabi'a tufiya mu'adh bi khusair khalid fil urdun mu'adh ya rasu ne a ainihin wato a wata anguwa da ake cewa khusair khalid a cikin urdun qala yazid bin ubaida tufiya mu'adh sanata 17 ya ya rasu shekara ta 17 ba ta 19 ba kamar yadda na faɗa da su qala madaini wa jama'a sanata 70 aw 18 وقال ابن إسحاق والفلاس سنة ثمان عشرة وقال أبو عمر الدرير هو ابن ثمان وثلاثين سنة كذا قال الواقدي في سنه وقال توفي سنة ثمان عشرة رضي الله عنه wannan dai shine maganganu game da mutuwar tasa abin da ya tabbata shine shekara ta takwas ne bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin shekarunsa talatin uku ko kuma da hudu jama'a kun ji wannan a takaitacciyar tarjama ta mu'azu dan jabal daga littafin siru a alamin nubala to kafin mu koma karatu cikin littafin bari mu karasa wannan matsala dan mu ji asalin hadisin ma da shine ya jawo mu'azu dan jabal wannan rashin kunya da waɗannan masu manya-manyan digirori na banza suka mushi jama'a zan karanta mana hadisin ne daga littafin asli fatus sala na al'allamatul albani rahimahullah mujalladi wannan juz'i na biyu ne littafin aslu sifatis sala sai da albani ya rasu ɗaliban shi suka tattara asalin takaddun da ya aikin tace sifatis salati inda ya dabdala aikin takhriji da kaza da kaza sai suka buga shi domin sifatis sala din kaman wato abin nan ne extraction ne na sakamakon binciken sakamakon binciken ne kawai to amma binciken asalin shi shine aka buga a wannan a cikin juz'i uku to suna kawo matsalolin dalla-dalla gashi a farkon wannan mujalladi na biyu a inda ainihin wato ya ce jawabu tsari alal fatiha halastin takaituwa akan fatiha kadai a cikin raka'a ko da na farko biyun farko ne a sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha ana iya takaituwa akan karanta fatiha kadai wannan mabahasin asali shi baya cikin ma asulus fatu saladin yana cikin karamar fatu saladin ne suka dawo da shi nan saboda cika fa'ida gashi malam yace wa kana mu'azun yusalli a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam al-isha al-akhira thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi a cikin shafi na 411 malam yace mu'azu dan jabal ya kasance yana yin sallah ta isha ta karke isha ta biyu kenan in an haɗa isha farko da isha biyu ma'ana magariba da isha sannan thumma yarji'u sai nan ya koma anguwarsu fa yusalli bi ashabihi ya sallah da mutanensa ya musulmanci faraja a zata lailatin fasallabi wata rana sai ya koma sai ya musu sallah wa sallah fatan min qaumihi min bani salima yuqal lahu sulaim sai kuma wani matashi daga cikin banu salima da ake ce sulaim ya sallah tare da mu'azu a wannan rana falamma qala alal fata yayin da sallar ta yi wa wannan saurayi tsawo in sarafa fasalla fi nahiyatil masjid sai ya koma gefen masallaci ya sallaci shi kadai wa kharaja sai ya fita abin shi wa akhadha bi khitami ba'iri ya kama linzami ko amawalin raqumin shi wa talaqa ya tafi abin shi falamma salla mu'adh da mu'adh ya gama sallar shi bukira zalika lahu sai aka ci mishi ai kaji kaji abin da ya faru wa nafa ya ma fita ne daga sallar nan ya karasa tashi daban faqala sai mu'adh ya ce inna hadha bihi la wannan dai tare da shi akwai alamar munafunci la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama billazi sana'a yace na rantsi da Allah sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yi wa qala al-fata shi ma yaron sai aka je aka bashi labari kaji kaji wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama billazi sana'a yace to ni ma zan je ga manzo Allah abin da yi fagazau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama gaba ɗayan su suka wayi gari a wajen manzon Allah da sassafe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa akhbarahu mu'adh bil sana al fata fa qala al fata ya rasulullah yutilu al muqfa indaka sai mu'adh ya fara bada labari ce ya manzon Allah kaji kaji da wani yayi shine na kawo shi kara dan a mishi hukunci a mai fada a mai nasiha kai ya shiga munafunci fa qala al fata da aka tambayi yaron wannan matashi menene zaka bada jawabi akan wannan aiki da kai qala sai ya ce ya rasulallah yutilul mukfa indak mu'azu zai zo wurinka ya zauna ya daɗe ya ji hadisi ya sallah da sauransu sun mayar ji'u fa yutilu alaina sannan ya zo mu kuma mun riga dare yayi mun makara muna jira mu koma gidajenmu sai ya zo ya tsawaita mana sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama, sai manzo Allah ya ce afattanu na anta ya mu'az ya kai mu'azu so kake ka zama sanadin kawo fitina a cikin jama'a ma'ana ka sa mutane su dinga baya-baya da zuwa sallah ko su dinga fita ko ba za su zo ba sai sun ji kana raka a ƙarshe wa ƙala lilfata sai kuma manzo Allah ya ce da saurayin kaifa tasna'u anta ya bina akhi to kai kuma da ka fita daga sallah ya ka je kai iza sallaita ya ka ƙara sallaka qala yace aqra'u bi fatihatil kitab wannan shine mahallin shahid na ainihin babu ina karanta fatiha ne kadai wa as'alullaha aljannata sai na roƙi Allah ya sa na aljanna wa a'udhu bihi minan nari na roƙi Allah ya tsare ni daga wuta wa inni la adri ma dandana taka wa dandana ta mu'adh dan ni ban san gurnanin da kuke yi kai da mu'azu ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace inni wa mu'adh haula hataini aw na hauza to ai ni ma da ni da mu'azun akan wannan abun guda biyu da aljanna da wuta a kansu muke duk abin da kaga muna yi duk kai ka wanda muke yi aljanna muke nema wuta muke fata Allah ya tsare mu wa inni la sai manzo Allah ya ce mishi wa qala fa qala al fata walakin sayalamu mu'adun idza qadima al qawm wa qad khubbiru anna al aduwa qad ata yace ya ce min munafiki ne yace ina da munafunci amma zai gani idan aka zo jihadi zai gane ko ni mumini ne ko ni munafiki ne ba zan ba shi amsa ba kala faqadimu ana nan sai ah, abokan gaba suka zo riyayi suna cewa yakin uhud ne fastushhid al-fata faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika li mu'adh wannan saurayi yana cikin wanda suka yi shahada a wannan yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu'adh ma fa'ala khasmi wa khasmuka ina abokin rikicin mu dinnan yake ne qala qala ya rasulullah sadaqa Allah wa kadhabta yace Allah ya ya ya shi wannan saurayi ya gasgata Allah ni ko mu'azu nayi ƙarya da nace mishi munafiki ne ustashida ai ya zama shahidi ya mutu shahidi wannan hadisi da tsawon shi haka dinnan al-imam ibn khuzaima ya fitar da shi a cikin as din sa, da al-imam al-baihaqi da isnadi wanda yake ainihin kyakkyawa haka nan al-imam abu dawuda ya fitar da wani bangare a ciki da al-imam muslim dukkanin sun fitar da shi to wannan shine ainihin hadisin ga yanan albani yayi takhrijin sa ya bayyana maganganu akai da kuma cewa da ya sanya wani hadisi a wurin wanda ya ya cire shi da ya gane cewa bai tabbata ba yana da ainihin rauni a cikin isnadinsa shi da yake cewa akhrajahu ibn khuzaima fi sahihi wal bayhaqi bi sanadin jayyid wa mawdu' ash-shahid minhu 'inda abi dauda asalin shahidin na abu dauda ne wa aslul qissa fi sahihaini asalin qissa kuma tana cikin bukhari da muslim ma'ana amma ba da wannan tafsilin ba wa ziyaratul ula li muslimin fi riwayatin sannan ƙari na farko na muslim ne a cikin wata riwaya wa saniya li ahmada wa salisa wa rabi'a lil bukhari sai ce wa fil babi an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salla raka'ataini lam yaqra fihima illa bi fatihatil kitab ya zo a cikin littafin ya zo a cikin riwaya ibn abbas akan wannan mas'ala al-imamu ahmad ya fitar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu bai karanta komai a cikin su ba sai Fatiha akhrajahu Ahmad wal Harith ibn Abi Usama fi musnadihi wal Baihaqi sai malam yace bi sanadin da'if da isnadi mai rauni wa kuntu hassantuhu da na kasance ni Albani na hassana wannan isnadi fi taba'ati sabiqa a bugun da aka yi masu sala a can baya sun mata bayyana li anni kuntu wahima yace sai kuma na gane cewa nayi kuskure nayi bankaura da madarahu ala hanzala a suddusi wa huwa da'ifun dan isnadin ya kai ya kawo ne akan hanzalatu as-suddusi ko mutum ne mai rauni wala adri kaifa khafiya alayya hadha albani ce wallahi ni ba ma san yadda aka wannan karatun ya buya gare ni ba ba wai karatu ne da bai san shi ba a san da yake magana wala alli zanantuhu ghayruhu yace tayu sunan ya muni ba duhu na ɗauka wani ne daban wa ala kulli halin yace to kuma dai yare ne falhamdulillahi alladhi hadani li ma'rifati khata'i nagode wa Allah da ya bani dama ya shiryatar da ni zuwa ga gane kuskure na kafin wasu yan banna iya su gane su ce su fara murna ko su ce eh mun gano kuskuren albani walidhalika badartu ila ad darbi alayhi fil kitabi yace dan haka ne maza na goge shi a littafin sura sara thumma awwadani Allahu khairan minhu hadisa mu'adh sai kuma Allah ya sa na gano wannan hadisin wanda fi wancan alkhairi fa innahu yadullu ala ma dalla alaihi hadisu mu'adh uh, ibn uh, abbas walhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat to jama'a kun ji asalin hadisin yanzu a cikin kaga babu inda manzo Allah sallallahu alaihi ya mu'azu wannan shaida akan cewa mu'azu uh, bai da fikihu ko bai san yadda ake addini ba to daga cikin sahih bukhari kuma jama'a bar mu ji fawaid din da malamai kaga dai shi manzo Allah bai soke shi ba sai kuma mu ji su kuma malamai malamai na gaskiya da suka zo fitar da fawaidu sun ce wannan na nufin mu'azu bai da fikin malamai sun fada don in ku tana mun cewa babu wani malami inda ya kai sunan shi malami da ya fada haka ƙarya ce kawai waɗannan masu manya-manyan digirorin suke babu wani malamin da ya faɗi wannan in kuma har wani malami ya fada haka to za a yi faɗa da shi yadda muke wannan fadan da shi yanzu ba za mu kyale wannan malamin ba inda ya yi su sahabi wai bai da fikin saboda kawai ya kuskure kwaya ɗaya Don duk wani sahabi da za ka ɗaga cikin malaman za zaka same shi da wani kuskure dan mutum ne shi ba ma'asumi ba to idan lazumin wannan kuskuren na nufin sai a soke shi a ce bai da fi'u sai a ce to duka sabai ba su da fi'u kenan kaga wannan kuma menene ruguza addini ne Allah ya tsare mu gashi al-Imam al-Bukhari wannan Fathul Bari ne mujalladi na biyu bugun daru al-hadith al-qasar Qahira gashi da Malam Bukhari al-Kabsh al-Mattah rahimahullah ya kawo wannan hadisi a cikin Kitabul Azani babi na sittin inda yake cewa babun iza tawwala imamu wa kana lirrajuli hajatun fa kharaja fa salla bukari kenan. Ya kenan yace ina makomar idan liman ya tsawaita sallah sai zama wani a cikin mamu yana da matsala sai fita yi sallar shi kai dama inda dai ɗalibi ne da kaji kasan hadisin da zai kawo wato nan bai batar da kai ba kenan ko malam bukhari ya ce kala haddasana muslimun kala haddasana shu'ba an amrin an jabirin ibn abdullah anna mu'adh ibn jabal kana yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu yace daga muslim ya karbo wannan hadisi daga malamin shi muslim ibnu ibrahim at-tabuzaki kenan al-azdi daga cikin rijalul jama'a malamin su bukhari wanda ya rasu jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 222 shine mafi girman malamai ga al'imamu abu dawud wanda abu dawud ya gama da shi daga cikin malamai babu wanda ya kai wannan girma ya makance a ƙashe rayuwarsa kamar da malamai suka ba da labari shi kuma daga malaminsa al'imamu shu'abatu bin al-hajjat abu bisbamin al-basri kenan daga amru ɗan dinar kenan shi kuma daga jabiru dan abdullahi jabiru ya ce mu'azu ɗan jabal ya kasance yana wa mutane yana yin sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma yewa mutanen shi limanci ba tare da kaji muhallin shahid din a wannan hadisi na farko ba ko babu muhallin shahid a wannan to me yasa ya kawo shi bari mu ji sai da cewa wa haddathani Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar qala haddathana Shu'ba an Amr qala sami'tu jabir ibn abdullah to kaji sai ya kara kawo wani isnadin idan ka lissafa wancan muslim shu'uba amru sai kuma jabiru dan abdullah mutum hudu Sakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma muhammad ibn basharin gundar shu'uba sai amru kaga mutum hudu ko har ila yau amma kuma sai ya zama yanzu a wannan isnadin na biyu da ya kawo amru dan dinar ya ce sami'tu jabira ya yi ifsahi domin amru dan dinar yana da matsala ta tadlisi idan ya ce can da ya ce an jabirin to babu ifsahi za ta iya zama matsala idan da ba an samu nan da ya ce ƙala sami'tu jabira bin abdullahi ba to wannan fa'idar idan za buhari ya kawo maka su gaba ɗaya don ya nuna maka cewa yana da wata fa'ida a cikin wani isnadi daban wanda ke nuni zuwa ga cewa ainihin wato an samu amurɗan dinar ya furta sami'it to amma me yasa bai taƙaito akan wannan ba sai da ya kawo wancan kuma ya taƙaita shi saboda wancan malamin shi ɗin muslim bin ibrahim yana sama da muhammadu bin bashar a ɗabakan malamansa Shi ne fa'ida don muhammadu bin basharin shi ya rasu jihar shekara ɗari 252 da da biyu haka yana da ta'akhuri akan muslim bin ibrahim sai ga maka yana da isnadi wanda yake da uluwi a nan uluwi na takaddumi amma kuma yana da wani naziri da yake ta fa'idar da wancan bayan shi shi ne ya kawo maka su gaba daya duk wannan ibn ne malamin da ke bayyana waɗannan karatu in ba ba a gane su kuma gane wannan da ke jama'a yana da gaske abin da ya sa al'imamul imamul bukhari haka anan daga muslim eh, ibnu basharin ibnu usman al-abadi eh, wanda ake cima bundar kenan wanda shi ma na daga cikin rijalul jama'a kamar da muka bayyana ya rasu zan shekara 252 to a wannan riwayar sai yace kana mu'adh ibn jabal mu'adh dan jabal ya kasance yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu in yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koma yayi ma mutanen shi limanci fa yaqra'u bil baqara fa salla al isha'a wata rana sai musu sallar isha fa qara'a bil baqarati sai karanta suratul baqara fansarafa ar-rajulu sai wannan mutum sai ya juya fa ka anna mu'adhan tanawala minhu ce sai mu'azu ya ya faɗi muguwar magana akan shi ne wacce magana da ya ce yana ganin kamar munafiki ne fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallama har zance dai ya kai zance har ya kuma kunnan manzo Allah sallallahu alaihi mun ji yadda aka yi ko faqala sai manzo Allah ya ce fattanun fattanun fattan mu'azu zaka ja fitina ka ja fitina ka ja fitina aw fatinan fatinan fatinan wato asbahata fatinan kenan ka waye gari ka zama mai jan fitina ka zama liman mai jan fitina wa amarahu bi surataini min awsatil mufassal ya ce ga wasu surori gajeru ka dinga karanta su a cikin tsakatsakin surori da ke cikin mufassal kala amurin la huma amru ɗan dinar ya ce ban riƙe waɗannan surori ba ne, amma an samu riwayen da suka bayyana surorin a cikin irin suwar shamsi da makamantansu to gashi nan ya yi ma wannan ainihin hadisi sharhi mai tsawo amma mu abinda muka fi damuwa da shi fiƙihun da ya cire a cikin hadisi gashi yace واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترد بالمتنفل an yi hujja da wannan hadisin akan halascin ko ingancin mai farilla ya zama yana bin mai nafila wannan daga cikin abin da yake bata musu waɗannan waɗannan ƴan ɗariƙan malikiya ɗin rai yana daga cikin abin da ke bata musu rai su ji an fitar da irin wannan fiqh saboda malikiya ba ta da shi ba gashi dai kuma an yi annabi bai soke ba dan kasan wato mai faɗan magana jama'a bai samsa da za ba shi ranar nake ji shi a cikin irin waɗannan irin waɗannan kwakyarancin maganganun da yake cewa waɗannan yara in aka kyale su nan gaba za ka ji suna cewa ma wanda ya rungumi wata ko ya mata kis ba komai sai su ja hadisi saboda gashi hadisin yana cikin buhari an yi haka an ce wannan shine sababin saukar aya fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa aqimi salata tarafai nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakiri hadisi ya tabbata wannan shine sababin nuzulin ayan wani sahabi yayin irin wannan laifin ya sumbanci wata mata da matarsa ba hankalin shi ya tashi yaje yana neman a mushi haddi yaje yana neman Allah ya tsarkake shi ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi washe gari an saukar da aya ga abin da Allah ya ce in kana yin salloli kana alula suna goge dukkanin zinuban da kai tsakankani ba wai wannan zinubin kare ba kuma daga nan sahabin ba zuwa ya ci gaba da yi ba babu kuma malamin da ya ce daga nan shikenan mutum ya je barna ya je alula ya sallah ta zama an warkar da wannan barna babu wanda ya ce haka har yanzu kuma ba a taba samun malamin da ya faɗa ka da sunan cewa wannan shine fikin wannan karatun ba amma saboda nufatan mutane da sharri sai ya ce wai nan gaba mutane za su dinga faɗa haka nan gaba mutane za su dinga cewa ai ba komai su zama murji aiki nan to sai na ce wanda muke taɗi da shi to ka ga yanzu aka ɗauko wannan kullun yana tutiya da baban shi cewa shi ɗalibin baban shi ne shi komai sai dai baban shi baban shi na da fatawar take da muni irin wannan in yana ganin wannan fatawar misali mu ɗauka mummuna ce Allah ya gafarta bakar gumi ya da fatawa akan cewa idan aka biya sadaki aka sa rana aure ne ya da fatawa akan haka wanda kuma kuskure ce kai ma za ka ɗauka wannan fatawa yanzu ka ce to ya ce a yi zina kenan idan kana so ka mishi irin ka mai mishi da irin tafa'in da yake musulmai ka ce to babanka ma ya ce kaza ko mun gane zama ma'ana duk malamin da ka ɗauka kana so ka nemo illarsa ka faɗa za ka samu dan ɗan adam ne shi amma ana kallon malamai ne a matsayin haske a cikin al'umma sai a karɓi kyakkyawansu a kau da kai akan kurakuransu a ce Allah ya gafarta musu Allah ya sa ladansu ya mamaye laifukansu to amma kace ka ɗauki irin salon da shi wannan ya dauka duk wani malami bari a nemo aibin sa to bai da malamin da ke takama da shi a duniya irin baban shi to sai a dauko laifukan baban shi a yi ta fada a zama wawaye irin shi kenan to amma ba wanda zai haka wannan ko ina nuna mana yadda in za a bashi amsoshi ba irin na mahaukata irin irin na motsa tsufa za a iya bashi ba kuma gane da ma irin wannan sanan da yawa a cikin fatawar kowane malami kamar yadda malikun yake faɗa cewa ma minna illa raddun wa mardudun alai babu wani malami sai ya zama za a iya mai mashi da martani kuma shi ma ya mayar domin haka Allah ya yi mutane sahabban nan da su ba su samu matsalar hasada tsakankanin su ta ilimi ba sun mu junan su raddodi da yawa a ilimi suna nan birjik a cikin littafin da suka bada muhimmanci wajen tattara maganganun su irin muwaɗaɗin. irin sunan kubra ta baihaqi irin musannaf na ibnu abi shayba da na abdul razzaq da sauran littattafai mutawalat na tarihin su zaka ga raddin abubakar da yamma umar ko umar yamma abubakar ko mu'adu ko ainihin abu ayyub al-ansari ko aliyu dan abu talibin duk malaman nan ibnu mas'udin ibnu abbasin aisha da sauransu sun majunan su wasu raddoji akan wata fahimta ko wani fiƙiu wannan ba dalilin gaba ne ko fitina ko kuma a maida wane ya zama abin zagi saboda ya saba irin naka ba da za ka samu wani yanzu shi ya zo shi aikin da kawai keken. kenan kuma wai ana cewa wai a kyale shi wai saboda ɗan ɗan wani babban malami ko kuma saboda wai shi mufti ne Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa bina an ala anna mu'azan kana yanwi bil ulal fard wa bis thaniyan nafl gini akan cewa mu'azu ɗan jabal wacce yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla a wurin shi wannan kuma da yake ta biyu ita ce nafila wa yadullu alaihi ma rawahu abdurrazzaq wa shafi'i wa tahawi wa darqutni wa ghayruhum min tariqi ibn jurayd an amr ibn dinar an jabir fi hadith al-babi zada hiya lahu tatawwu'un wa lahum farida a wannan riwayan akwai wani ƙari da yazo a gun abdurrazzaq sanani da shafi'i da tahawi da darqutni cewa an ƙara cewa hiya lahu tatawwu'un ita wannan sallar da mu'azu yake a wurin shi nafila ce wa lahum farida su kuma farilla ce to kaji akwai shi ma a cikin riwaya don haka ya tabbata ya inganta kuma daidai ne kamar yadda ainihin malamai suka faɗa irin su ibn hazmin da makamantansu sai malam ya ci gaba da cewa yace a malam ya ci gaba da cewa wa amma qawlu ibn hazmin an المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يسيله تطوعا فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم bayan ya yi doguwar magana akan wannan yake cewa ibnu hazmin yana cewa masu ƙin ba da fatawa akan halastin mai farilla yabi mai nafila su ba sa halastawa ga wanda ake bin shi farilla idan aka tada sallah ya yi sallar a bayan mai taɗawu'i yi sallar a matsayin nafila fa kaifa yunsibuna ila mu'adil ma la juzu indon ya suke danganta wa mu'azu abinda bai halasta a wajensu ba sun ce ne a'a ai mu'azu wannan da yake limanci ita ce farilla suka ce a'a wannan da yake limanci ita ce farilla wanda ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce nafila yayi ta ne dan samun falalar sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu hazim ya sa su a cikin wani wani gwangwani ya kulle su yace to sun ce bai halasta mutum ana bin shi wata farilla bai riga yayi ta ba yanzu an tada wata sallah kuma ya ba a matsayin nafila kun gane kuwa mu'azu ana bin shi farillar isha ba zai yi ta ba a wurinsa sai ya je gosu. yanzu kuma a nan masallacin manzala sai islama an tada farillar isha sai kuma ya shiga ya bi da sunan nafila kuma ga wata farilla tana jiran shi sun ce wannan bai halarta ba a wata fatawa ta su daba to ya kuma za su ce mu'azu haka yi kaga ya saka su a gwangwanin alala ya kulle su ko ba na ya kare hujjar su gaba ɗaya. Ya fa hadha in kana kama na ƙasun qawiyyun wannan in haka suka faɗa to ga an samu ƙasa a cikin hujjarsu mai karfi wa aslamul a at-tamassuk bi ziyarati mutaqaddima abin da yafi shine a rike wancan karin cewa hiya lahu tatawwu'un wa lahum fariba malam ya ci gaba da cewa wa amma qawlu tahawi la hujjata fiha li'annaha lam takun bi amri nabi sallallahu alaihi wasallama wala taqriruhu tahawi ya kokarin ya bada amsa kusan shi ma yana da ta'awiloli kala daban-daban Allah ya gafarta mishi ya kokarin ya bada amsa ya goyi bayan mazhabin su na Hanafiya akai sai ya ce babu hujja a ciki saboda ba inda aka ce annabi ne ya ce mai kaje ka musu sallah fa jawabuhu annahum la yakhtalifuna fi anna ra'ayar sahabi idza lam yukhalifu ghayruhu hujja to sai a ce ai malamai ba sa sabani akan cewa sahabi idan ya faɗi magana wani bai saba mushi a cikin sahabbai ba to ya zama hujja wannan magana sahabbai sun san yana yi a masallacinsu ba su saba mai ba ba su je suka kai rahoton shi akan cewa yana sallah da kai kuma ya zo mana sallah ba wannan waƙiyar kawai suka kai labari to ko da labarin yana musulmanci bai iske manzo Allah ba ya zama hujja wannan a ka'ida yadda ake aiki da usul fiqi qala ibn hazm قال ابن سيتي والواقع هنا كذلك فإن الذين كان يسلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم فلاسون أقبيا وأربعون بدريا waɗannan duka sahabbai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'adhiki musalla a cikin su akwai ashabu bai'atul aqaba guda 30 akwai badariyawa guda 40 da haka ba wai ƴan ƙauye ne ko jahilai ba ba su taba mishi mu'arada ko su kai ƙara cewa kayi sallah kuma ka zo nan kayi limanci ba qala ibn hazm qala wala yufadu an ghairihim min as-sahabati imtina'u zalika kuma ba a samu wanda daga cikin wanda ba su ba a cikin sahabbai ya ce babu kyau haka bal qala ma'ahum bil jawazi umarun wa ibn umara wa abu dardai wa anas wa ghayruhum duk waɗannan sun ce ya halasta ainihin mai farilla ya bi mai nafila malam ya ci gaba da cewa walau sallamna jami'a zalika lam yakun fihi hujja li ihtimali anna zalika kana fil waqti alladhi kanat al farida fihi tusalla marratayn ibnu uh, hadirin ke magana yanzu yake cewa uh, uh, maganar bahawi da ya ce da za mu ce duk wannan hujjojin ma daidai ne da sai mu ce babu hujja a ciki saboda watakila a lokacin ya zama ana yin sallar farillan ne masu biyu kana da dama ka yi ka ƙara ka yi ka ƙara ka yi ka ƙara in ka ga ana yi in ji tsahawi ai fa ya kunu mansuhan sai zama kamar yadda aka share maimaita sallah to an share maimaita limanci bayan ka riga ka yi sallah tare da wani وقد تعقبه بالدقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوق ibn da kike ce to wannan yana nufin kana so ka ce an share hukunci kaza amma da ameyuwa yace wannan kuma ba a karba da hawi na da irin wannan da yawa yace an share kuma bai da hujja akai Allah gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa wa bidhalika jazama al-baihaqi jam'an bayna al-hadithain bal qala bal law qala qa'ilun hadha an-nahy mansukhun bi hadith mu'adh lam yakun ba'idan ولا يقال القصة قديمة li'anna sahibaha ustushhida bi uhudin li'anna naqulu yace kuma kar a ce kissar ai wata tsohuwar kissa ce da aka yi a farkon musulunci da haka an samu wata kabiya ta share ta yace ai mun ji labarin cewa wanda ke da kissan yayi shahada ne a Uhudu? da haka ta faru ne kafin Uhudu tabbas kana uhudun wa kana uhudun fi awakhir sanati sanati Salisa. uhud kuma an yi shi ne a ƙarshen shekara ta uku fala ne an yakuna kunan fil aw fil ula da haka in ma an hana sai zama an hana abin ne a farko yanzu kuma aka tabbatar wal idnu fi salisa masalan ya zama an hana ka bi na nafila sallah in ma kun ce an hana an hana ne a shekara ta farko sai kuma aka tabbata a shekara ta uku wa kad qala sallallahu alaihi wasallam lirajulaini allazaini lam yusalliya ma'ahu gashi ko manzo Allah yana cewa wasu mazaje guda biyu wanda ya same su ba su salla tare da shi yake cewa idza sallaitu ma siri halikuma thumma ataituma masjid jama'atin fa sallaya ma'ahum fa innaha nafila yace in kun yi sallah manzo Allah ne idan da sallah ana fitowa sai ya ga wasu na zaune kai a dakali baki masallaci sai ya ce aje a kira su da suka zo kamar da al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka fitar ashabu sunan da suka zo sai manzo Allah ya ce me yasa muna sallah ba ku yi ba sai suka ce ai mun yi sallah ne a unguwar mu shine muka zo muna jira a karasa sai mu shigo a masallaci ayi karatu sai ya ce musu to idan kuka yi sallah a unguwarku. ku kuka zo wata anguwa kuka ga ana sallah to ku shiga ku yi nafila ce manzo Allah sallama ya faɗi wannan kuma hadisi ne sahihi gashi mala yace akhrajahu ashabu sunan min hadisi Yazid ibn al-Aswad al-Amiri wa sahabu ibn Khuzaimah wa ghayruhu in ba za ka yi sallah ba sai dai ka ba wajen amma ba a so ana sallah kai wai kana jira wai kai kayi sallah ko mun gane idan ba za ka yi sallah ba sai ka tafi ka gangara gun wani mai shayi ka je ka shati a wajen ko ka je ka share ke ko ka je ko ka tafi ma ka tafi abin ka har sai an gama ka dawo amma dai kar ka tsaya ana sallah kana tsaye annabi ya hana wannan salawatullahi wa salamuhu alayhi sai malam yace wa fil wa fil wa fi hadith al-bab min al-fawaid aidan a cikin wannan hadisi har ila yau banda wannan fa'ida da ta tattauna ta dalla dalla na tsallake maganganu da yawa tana nan tattaunawa mai yawa ce yace a cikin fa'idojin wannan hadisin banda wanda ka ji akwai istishbabu takhfifus salati mustahabbancin liman ya dinga takaita sallah mura'atan li halil ma'amumina yana mai kallon duba zuwa ga halin mamu kamar da aka shaji a cikin karatuka da mala albani namu ya ana Allah gafarta mishi cewa liman zai zama wato mutum ne mai kaifin basira da hangen nesa da iya kallon yanayi idan ya kalli mutane an wuni ana aiki ko an je an yi wata muhimma yanzu na aka dawo daga makabarta tun safe ana jana'iza an zo sallah azhar to sai sai ya takai ana cikin yunwa ana cikin recession babu abinci ta yuma mafi yawan mutane ba su karya ba to kaga sallah asuba eh, eh, sallar la'asar kai ta musu doguwar sallah bayan tun safe hala ba su ci komai ba amma an taso daga walima ne kowa cikin nishadi an koshi an je daurin aure ko to ana cikin nishadi sai a doguwar sallah haka dai ka dinga kallon yanayin mutane takaitawa da da tsawaitawa ko kuma mafi yawan mamudin matasa ne da karfi a jika to wannan ba su bukatar a tausaya musu lokaci ne na su samu lada su more wa lafiyar su sai aikin alkhairi ta ko sai a musu sallah wadda take ainihin irin ta matasa a tsawaita in kuma kawai ga kaga duk tsofaffi ne suna ta atishawa suna ta abin nan dashi kwankwaso wani ma a zaune akan kujera to sai ka musu takaitacciya liman ya zama yana da irin wannan hankali saboda manzala sai sama ya kasance ma har sai ya fara sallar da nufin zai doguwa in ya ji kukan yaro ko sai ya takaita wa amma man qala la yukrahu tatwilu idza ulima rida'ul ma'mumina fayushakkalu alayhi anna al-imam qad la ya'lamu hala man ya'ti wasu suna cewa a'a ba makruhi bane a tsawaita idan an san cewa masu bin sallar suna son haka sai aka ce to ai abin da zai kawo matsala akan wannan shine liman in ya san waɗanda ya fara sallah da su cewa eh, ya san duk waɗannan za su iya ba za su ji matsala ba to waɗanda suka shigo bayan an fara sallah bayan ya juya fa ai kaga ba zai iya gane waɗanne liman su fa ya atammu bihi wanda ya shigo ya bi shi bayan ba da dukhuli fi salati kama fi hadith al-babi kamar da ya faru a wannan hadisin na kisan mu'adu shi wannan matashin ya zo ne ya shiga sallah bayan an fara ba da shi aka fara ba ta yi mu'azu bai ga irin shi masu alamar gajiya ba dan ya labarin ya tabbata cewa ya dawo daga kiwo ne kaga alamar gajiya kenan irin abin da ake so limamin ya dinga lura kenan ko malam ya ci gaba da cewa fa ala hada yukrahu tatwil mutlaqan dan haka makruhi ne ya zama kullun kai sallar ka doguwa ce kai limamin da zaka dinga mutane sallah makruhi ne zaka zama dalilin sanya mutane kasala da da ainihin wato sanya wa mutane gujewa masallaci da sauransu kar kuma aiwa limami wannan nasiha ya ce yanzu su mutane sallah za su wuni suna fira ba za su iya yin sallah ba minti sha biyar ya musu kaɗan wannan ai ba hujja ba ce wannan ra'ayinka ne ina fata mun gane wannan hujja shine ka faɗi aya ko hadisi amma irin wannan maganar ka ji malamai da masu zafin kai suna faɗa cewa ai wani ya wuni yana taɓa hansa ɗin shi amma ya kasa sallar minti sha biyar wannan alamar raunin imani ne to tunda dai ba imanin ka ne ya rauni ba ina ruwanka kai kokari na kai dimi tukunna ina fata mun gane wannan to kuma kai ka jawo mishi raunin imanin ai raunin imanin ne kai ka ja mushi saboda mutane suna da matsaloli manzo Allah da kanshi yake cewa saboda akwai tsoho akwai mai bukata akwai wanda yake mai rauni to haka duk waɗannan akwai su ba irin ka bane kowa alaran ma wanda yake ji da tilawa lafiya lau kuma yake ji da ƙarfi kai ma aka dade aka dade aka dade ba za ka iya wannan ba galibi za ka ga matasan malamai da sababbin ustazai su suke da wannan matsalolin ai ta fitina da su a masallatai su ki shi kuma su suka fi kowa iya karatu a masallacin baya da aka iya da su an ce a cire su babu wanda zai iya limancin yadda ya kamata sai to mutane abin da suka ga dama wallahi wannan ba ba daidai bane ba sunna bane jafa'i ne usare suke ja akwai masallacin da da dama sai ma mun su gummace su je su bi sallar da ba ta kai wannan nagarta eh, bin nan karatu da da rukunai ba sai ka ga suna sadewa suna wani ma sai ya ɓuya don ka a ce ga wani nan ka ga shi ma bai zo masallacin ba sai ya ɓuya. a gidan shi yi da matan shi wallahi to kaga mutumin da ke wannan limancin ya zama mutane bala'i kenan Allah ya soke na'am eh hmm. Ware ku zai iya ma limamin tambihi mana in ya kai wa limamun tambihi ma'ana idan mutuncin shi ya kai limamin ya saurari shi da wani limamin sai ya sa amma bulala an kame tambihi abin da yake cewa shine an zo an fara sallah ne kuma ana ta tsawaitawa ga kuma hadari ya taso kuma akwai yiwuwar in aka fara ruwan yanayin da damuna marka marka zai iya tara mutane a masallacin a samu larura da sauransu wani zai iya ya daga murya ya ce lima akwai hadari ya masa ishara zuwa ga za a iya mushi haka amma ya zama wanda zai mushi hakan wanda ya cancanci ya mushi ne wallahu alam ce illa idza furida fi musallin bi qaumin mahsurina radina bi tatwil fi makanin la yadkhuluhu ghayruhum sai dai in zamu iya riya cewa za a samu wasu masu sallah da wani liman wanda sun yadda a tsawaita wanda kuma inda suke ba zai yiwu a ce wani ya shigo ba su ne iyakansu kenan an fara sallah kuma ba wanda zai shigo bayansu kama a ce suna sallah ne a cikin masallaci na gida ko irin wannan da ake ce ma Allah ga naka na GRA din nan ko kuma in suka shiga mai gadin zai barin wani outsider ya shigo Alhaji ne kawai da da ƴan koran shi su kaɗai suke sallah to idan kai ne malamin yaran gidan limamin gidan kaga cewa to tunda da iyakan waɗannan ne kuma yanzu a cikin su ba wanda yake da ta larura bara yi musu mai tsawo to kana yi musu mai tsawo amma kuma ka san zaka yi sacrifice aikin ka a sanadiyar wannan tsayin da kai wa jawazu i'adati salati wahida fil yawm alwahid marratayn kuma wannan hadisin na nuna halalcin maimaita wata sallah guda ɗaya sau biyu a yini kai isha ka ƙara maimaita ta don neman samun falala wa jawazu khurujil ma'mumi min as-salati da udhri da kuma halalcin cewa wani mamu zai iya fita daga wata sallah in yana da uzuri sawa'un ya fita ne ya tafi abin shi ko ko ya fita ne ya ƙarasa zai iya yi asali hadisin ya nuna fita ka ƙarasa sallarka shine ka koma gefe ka karasa don wata larura amma idan larurar ta zama cewa ba za ta baka ka karasa ba sai ka fita ka tafi sai ka je ka yi daga baya larura tana iya bayuwa zuwa ga haka ta yi misali ana sallah ne sai yaro ya zo ya leko da gudu ya ce baba gobara a gidanmu kuma kai kai ne mai gidan a nan ba za ka tsaya karasawa ba za ka bakan ka fatawa ba ka jiran fatawa kowa za ka ruga da gudu ko <laughs> wa amma li ghairi udhrin fastudilla bihi ba'aduhum wa tuqtiba ba tare da uzuri ba wasu sun kafa hujja da cewa za ka iya fasa sallar ko ka da uzuri amma an ce wannan ba daidai bane qala ibn al-munir law kana kadhalika lam yakun lam yakun li amri al bi takhfif fa'ida da za a ce kowa zai iya fita duk sanda ga sallar ba ta mishi ba ko da bai da wani uzuri to zai zama babu wani dalili kenan akan cewa limamai su takaita fa'idatu babu wani fa'ida wa fihi ya ce akwai tababa akan wannan li anna fa'idatal amri bit takhfif al muhafazatu ala salatil jama'a domin abin da yasa aka ce ma musu dinga liman ya dinga takaitawa shine dan a kiyaye zuwa sallar jam'i kada wasu su ki zuwa sallar jam'i saboda kowa ya dinga zuwa da nishadi dan ya san cewa ba wanda dadewa za a yi bai za a gama wala yunafi zalika jawabu salati munfaridan wannan kuma bai ci karo da halastin yin sallah mutum shi kadai ba wa hadha kama sadalla ba'dhum bil qissa ala wujubi salatil jama'a yace kuma wannan ma tsaye yake da wasu wanda suka kafa hujja da wannan hadisi akan cewa sallar jam'i wajibi ce wa fihi hau hadha an-nadar akwai wannan tababar shi ma a cikin shi wa fihi jawazu salatil munfarid fil masjid alladhi yusalla fihi bil jama'a idza kana bi udhri yace kuma wannan na nuna mana halaccin wanda ke da wani uzuri zai iya yin sallah a masallacin da yanzu haka ana yin sallar jam'i a ciki in yana da uzuri duk da an ce idza qimatu sala fala salata illa al-maktuba ba daidai bane ana sallar jam'i ka koma gefe kai wata sallah musamman yadda mutane suke yi da kafin sunna ta yadu sosai idan ka zo sallar asuba an tayar ba za ka yi ba sai ka dan yi wata tsatsage kuciya da sunan raka'atul fajr sannan sai kai maza ka juna ka taka feda ko to wannan ba kyau amma idan akwai wani uzuri kamar wannan da ya zo ya sallashi yanzu kaga ya yi sallashi shi kadai, kaɗai gashi suna sallar jam'i a masallacin to idan akwai wani uzuri ya halasta kama a ce mutum shi matafi ne Sallace yake yi kuma ga mota shi tana jiran shi shi ne fasinjan da ya rage nan kuma ana sallar jami'a masallacin tasha sai ya shigo ya sallar shi kawai na eh, raka biyu shi ta ta mai tafiya kasaru ya kara gaba abin shi wa fihi al-inkaru bi lutfin kuma ya zo da bayyana yadda ake inkari akan mummunan abin da mutum yayi bi lutfin da tausasawa ba a inkari da jafa'i baya cikin ainihin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi game da inkari kaga manzo Allah kawai sai ya ce fattanun fattanun fattanun kamar ma abin wani raha ne haka ko wata da rama ba wai tashi ya ce to a daga mishi ma'azu ya mai bulala ba ko kuma tashi ka ba mu waje ku ne dama kaza kaza dinnan? 'yan zafin kai ko kuma ya mushi wata magana da za ta nuna ainihin annabawa wato cin mutunci bai kyare shi ba kamar da shi ma mu'azu bai kyaru wancan bawan Allah ba cewa yi ina ganin fa akwai munafunci to kuma daga nan ba ci gaba da gulma shi suka yi a matsayin munafiki ba a sai suka ce bari mu kai ƙara shi inda za a yi mishi wa'azi don ya fita daga wannan matsala don sa su suke su tsira gaba ɗayansu ba irin yadda mu yanzu muke Allah Allah mu ga mutum ya shiga wata matsala mu fara aibata shi da ita ba mu fara ainihin kyaran shi da ita ba al-imam al-qurtubi da yana tafsirin fadin Allah a cikin suratul hujurat cewa la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ya kawo magana daga wasu tabi'ai akan cewa ma'anar ayar na daga cikin ma'anarta tana nufin kada ka dinga aibata wani wanda Allah ya sa aka ga laifin shi ya bayyana an kama wanda zina ko fyaɗe ko da sata ko da ƙarya ko da cin amana ƙasa ka je kai ta aibata shi kana yayata shi a facebook kana ta faɗa ko ina ka je ko to kar ka dinga aibata wanda Allah ya tona asirin laifin shi sai malaman suka ce ta yiwu tona asirin laifin da Allah ya mishi a nan duniya ka fara laifin ne kai kuma da Allah bai tona asirin naka ba zai kama ka da shi ne a lahira to shine لا yaskhar قوم min قوم عسى an يكونوا خيرا منهم wanda Allah ya sa aka kama shi a nan duniya to hala ya fi ka kai da ba a kama ba a duniya alkhairi dai nufin kafin shi alkhairi asa an yakunu khairan minhum wannan ya daga cikin tafsirin aya da ka jama ba daidai bane idan an samu wani yayi wani laifi ya zama dalilin kyara da aibata shi a za a ji haushin laifin za a ga bai kyauta ba amma bisa mizani na hankali da nuna ‘yan uwantaka da amanar addini da nasiha da kuma ya za a yi ya gyara ba ya za a yi ya halaka gaba ɗaya ba don wani aka ce ya yi kaza ce to kenan ya ma gaba da yi hatta hijira da za a ƙaurace mai laifi malamai sun yi maganganu a kai sai inda aka ga ta zama maslaha cewa in an ƙaurace mishi to akwai yiwuwar ya gyara ba in an ƙaurace mishi akwai yiwuwar ya ƙara lalacewa ba akwai mutumin da yanzu aka yana yin laifi a unguwa in aka ce to a daina kula shi kowa ya kyale shi sai ce to ai shikenan ya samu abin da yake so dama shi wallahi usadana sun takura mai yanzu sai ba sa mishi magana sai ci gaba da harkar shi shi dama wallahi duk kagan sunan nan waɗannan masu gemu 'yan masallacin can wallahi sun takura mun ni yanzu da suka rinin magana ma na huta sai ci gaba da barna fiye da dawowar da baya yi to kaga wannan kaurace mishi ya zama mafsada to ba a kaurace mai irin wannan sai a jawo shi a jika to za ga kuma mu yanzu ustadai idan wani ustazu ya ga ka ja wani mai laifi a jika shikenan kai ma ka zama mai laifi sai ne maka sallama kai ma ce ai na gan shi da wani wannan nan wani dan wuyi ne ko wani barawo ko wani wanda ya shahara a wani fasikanci kai kuma hala kana tunanin hakan da kuka yi da shi zai gyara ne ko kuma wani kasuwanci ne kawai ya haɗa ku ko hanya ba amma wancan usazin saboda jafa'i sai ya ce ai wani ma da su wani fa yake aboki sai ja wata aya kawai mai umumi kawai ya daura kanka <laughs> Allah ya tsare mu wannan dai daga cikin jafa'i mu mu'usa dai Allah ubangiji shi da shi mu wa fihi jawabu salatil munfarid fil masjid alladhi yusalla okay na karanta wannan ko Wafihin fihi al inkaru bi lutfin li wuqu'ihi bi surati al istifham akwai inkari da lutsufi lutfi ya zo da sura istifhamiya afattanun anta wa yu'khadhu minhu ta'aziru kulli ahadin bi hasabihi kuma wannan yana nuna za a yi kowa ta'aziri da gwargwadon matsayinsa yanzu wannan maganar da manzo Allah ya ta'aziri ce gare shi horo ce gare shi malami kamar shi a ce an ce mashi haba algata malami yanzu kai kayi haka wannan magana da aka faɗa mashi mata ishi shi malamai sun faɗa cewa daga cikin nau'in ta'aziri akwai mutumin da alƙali zai ce mashi ne kawai ka cire hularka da rawanin ka kai yawo a garin nan babu hula ba rawani kan daga ka sa rawani sai bayan mako guda to wannan ya ishe shi ya ishe shi abun kunya wannan kawai wani kuma a ce to ka sake hawa mota kai ta yawo a kafa cewa da za a yi yawo a gari a kafa to an wulakanta shi ci na na ƙara ganin ka a sahun gaba na sallah kuma sahun baya cikin yara duk abin da za a yi mishi zama wannan ya darra shi ya sa ya ji cewa lalle ya sa ya fuskantar da kanshi ga wulakanta to yana iya zama aziri wa gudan abin da alƙali ya gani Allah ya samu dace wani kuma cewa za a yi kawai rubuta apology ya rubuta apology ya tuba ba sake ba wannan apology ya rubuta aka aje a ofishin alƙali ya ishe shi nadama ko mun gane malam yace fi bil za a iya takaituwa كما ya zama magana baka ce kawai wal inkaru fil makruhati da kuma yin inkari akan abinda da makruhi ne bai kai haramun ba Abinda da mu'azu ya aikata ba haramun bane makruhi ne tsawaitawa amma aka mishi inkari akai ba za a ce dan an ga mutum na wani dan laifi dan kankani tunda ba haramun bane a bashi ya ci gaba da yi ba wa amma tikraruhu salasan falit ta'kid maimaitawa da ya ce a fattanun anta a fattanun anta a fattanun anta wannan dan ƙara ƙarfin magana ne kawai wakar taqaddama fil ilmi wannan ya gabata a cikin kitabul ilm annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'idu kalimata salasan litufhama anhu yana maimaitawa sau uku dan a fahimce shi wa fihi ikidharu man waqa'a minhu khata'un fi da kuma baiwa uzuri ga wanda kuskure ya faru gare shi a bayyane a dinga nema wa musulmai juna uzuri wa jawadul wuqu'i fi haqqi man waqa'a fi mahazuri da kuma halarcin, idan mutum ya yi wani laifi za a iya cin mutuncinsa da mu'azu ya ce wannan akwai alamar munafiki wannan faɗan kalma kaga shiga cikin haƙƙinsa ne to da a zahiri ya aikata abin da a lokacin sun fahimci kuskure ne ana sallah a masallacin musulmai ka koma gefe ka yi daban ba a san wannan a matsayin aikin alkhairi ba a yadda suka fahimta a wannan lokacin sai suka ce to alamar munafunci ne wannan wa in kana lahu uzurun batin ko da yana da wani uzuri na daban littanfiri an iri zalika dan a tsoratar da mutane daga yin irin wannan aikin nasu a sa'ad da su ba su da uzuri wa annahu la fa'alar ala man fa'ala zalika muta'awwilan kuma cewa abin da zai iya zama laifi a zahirinsa ba a zargin wanda ya aikata shi da ta'awili shi ya aikata ne da fassarar da yawa kan shi cewa ba zai iya jura wannan doguwar sallar ba shi ma mu'azu ya aikata abin da ya ne da fassarar cewa suna buƙatar doguwar sallah don samun falala na abin nan afdalu salati Turin qunut wa anna takhfifa anil jama'ati min sifatil wa anna takhallufa anil jama'ati min sifatil munafiq da kuma cewa mutum ya dinga kin zuwa jam'i siffan munafunci ne yasa suka fassara da cewa munafiki ne saboda ya aikata wani abu da munafikai ne aka san sanayi ko mun gane wannan jama'a wannan su ne kulasar fiƙihun da ibnu hadirin ya fitar daga wannan ainihin ainihin hadisin Allah ya gafarta mishi ka ji fiƙihu daga malaman fikihu na gaskiya ba mu ji inda aka ce wai wannan wafihi anna mu'adhan laysa bi ba, ko ne ya ji wannan babu wannan zaka sharri ne na malamai na karshen duniya suke wa sahabbai dama masu suka sahabbai jama'a nau'i nau'i ne akwai kamar nau'i guda hudu akwai rafida wanda kowa ya san irin zindima wa sahabbai ashar da suke akwai khawarija masu kafirta sahabbai da halasta jininsu akwai nasiba wanda su ne hannun hagun rafida kenan su ne da su da rafida suke tsarafai na da nasiba waɗanda suna zagin waɗanda ainihin rafida ba sa zagi nasiba su ne masu zagin waɗanda rafida ba sa zagi suna rama ma waɗanda rata da yake zagi waɗansu su ma wasu ɓatattu ne galibin su ƙasar sham city sai suke to da ku kun ce kuwa san su aliyu bari mu zage su dan ku jawo shi wannan bai gaza abin da rata da suke na zagin sa abubakar da umar da aisha da hafsa ba to cikon na hudu su ne yan wannan zamanin turawa a kalaniyuna mustashriquna da ƴan tsakin su. to in kun tuna mun yi bayani tabbatarwa da a tarihance cewa wannan wannan mara kunyan malamin to daya daga cikin yan tsakin su jama'a dan tsako ne daga cikin yan tsaki na turawa a ƙasar misra inda ya je karatun shi kafin ya je saudiya bayan baban shi ya hana shi can ya je ya koyi wannan karatun a gun waɗanda suka koya a hannun turawa shi sa kaga baya ganin mutuncin manyan mutane daga cikin sahabbai da sauran malaman musulunci baya ganin mutuncin su zai iya zindima wa kowa bakan magana duk malamin da kake gani ya kai malami a wurin shi zai iya cewa kawai kaza ne kaza ne kawai ɗariƙan malikiya ne ta kawai san mutuncinta

shi ne abin da nake fara tambayar da yake don kasa da ɗauke ta ina hukuncin abin da mutane suke na yayata labaran sharri da ƙarya da tuhuma da ake wasu a whatsapp da facebook a ce an kama wane ya ci kuɗi an kama wane ya zina an kama wane ya yi an kama wane ya yi ƙarya da ire-iren su irin shi ne irin waɗannan ne me yasa kake yaɗawa bayi da amfani la zara bis-su'i min kauli, illa man bulima menene maslahar addini ko rayuwa a cikin wannan yayata da kake babu barna ce wannan abin da mutane suke hatta su kansu yan jarida mala albani namu ya wannan karatu a nan. hatta su kansu yan jarida ba komai ne ya halasta su ruwaito ba ko kun tuna wannan karatu. ba komai bane su kansu wanda sana'a su ne bala samu kuma kawai da kowa yanzu facebook ya ta mai da kowa publisher yanzu kowa yanzu publisher ba daidai bane jama'a wannan abin da mutane suke yi na duk abin da ka gani sai kai sharing kawai ai an ce kaza ya faru kowa ai ta yi ai ta maimaita yaya ta shi ana reporting din shi har sai kowa ya sani kowa ya ji labari ba shi da mashiga a musulunci shiga cikin mutuncin mutane ne da aibata su kuma masu yin haka su jira sakamakon su a wurin Allah rana da kiyama ba su ba babu shakka waɗannan na'urorin zamani sun kawo bala'o'i da yawa wanda sun ninninka alkhairin da suka kawo in mutum bai bi a hankali ba sai ya shantake bala'o'in nan su darkake shi ba tare da ya samu alkhairin ko kuma ko da alkhairin da ya samu sai zama bala'in da ke ciki da barnar ta mamaye alkhairin da haka a taƙaice malamai sun ce sun yi magana akan irin wannan akwai fatoyi da malamai a zamanin suka bayar akan haka akwai na farko misali yaɗa hotuna na batsa yaɗa hotuna na gawawwaki idan an yi hatsari ko an yi ah, ana kashe-kashe ko wani rikici bai da wani amfani baya cikin tsarin addinin Allah da ma zaman lafiya na al'umma yaɗa maganganun da suke baka san asalinsu ba waɗanda cece kuce ne da jita-jita da an ce kace yaɗa waɗanda suke labarai ne na wasu ma'asat wasu munanan abubuwa da suka faru da wasu wanda babu wani izina a ciki muka kalli tafarkin alkur'ani kur'ani yana ba da labarin abin da kawai yake da izina ne zai zama wa'azi hatta annabawa da Allah ya bada da labarinsu wani annabin za ka ga labarin da aka faɗa a cikin rayuwar shi bai wuce abin da ya faru a rana guda ko awa guda ba Allah zai ciro ne kawai abin da yake da fa'ida ga al'ummar da ake aiko musu da wahayi Allah ya bada labari wanda zai sauka da manzo Allah abin nan zuciyarsa ko damuwarsa ko wanda zai zama abin lura ga al'ummarsa su gane cewa ga yadda ake mu'amalantar abin kafirai ko makamantansu amma ba wai labarai ne kawai wanda za a yi ta kawo su kawai sardan haka yadda ake yin Nobel ba ba haka suke ba za ka duk ire waɗannan daga ciki kuma akwai to a ce EFCC ta kamawa ne ai wane kaza an yanke mashi hukuncin kaza ai wane kaza a gari kaza yayi kaza wannan ya daga cikin at-tahaddud bi kulli ma sami'a sai duk abin da kake ka ba labari ya ka wallahi jama'a sai mun kiyayi waɗannan na'urori waɗanda ake cewa waɗannan abin nan platforms Facebook musamman da WhatsApp waɗannan biyun na ga sun fi kowanne shari'a yanzu biyun nan dan su ne kowanne man habba wa dabba a nan yake kowane duk an hari yana iya hawa waɗannan akwai sauran waɗanda watakila barnarsu ba ta kai wannan ba saboda kaga kamar dai twitter twitter is meant for mature people asali da mutane ne masu hankali kawai akan twitter amma yanzu shi ba da Allah cewa haka ire-iren wannan na hotunan nan instagram su kansu masu site instagram a yanzu haka suna kuka da mutane cewa hotuna sun yawa a site ɗin har sun musu nauyi akwai hoto sama da biliyan biyu guda hoto guda dubu so dubu so biyu miliyan miliyan so, so, so, so miliyan dubu biyu hoto miliyan dubu biyu jama'a da aka sai kan shi kanshi yana nema ya shi yanzu suna kokarin ya zai shi upgrade din shi su sun dauka za a dinga saka hotuna ne masu amfani sai ya zama mutane kawai kowa hoton da ya ga dama yake so wani ma abincin da ya ciyo sai ya saka hoton shi jana'izar da suka je sai ya saka hotonta gashi a Ka'aba gashi a masallaci gashi yana sujuda komai kawai mutane sawa suke matan aure daga daka suke daukan hotunan su miro image suna suna suna suna gaban ah, abin nan suna kwalliya a gaban miro suna turawa Instagram saboda hauka to duk wannan Allah ya ta malam bakin dan ya saba wa manhajin musulunci kuma ya saba wa tafarkin da sabai suka rayu akai in ka lura da kyau wannan karatun mamal albani ya taɓa yin shi da daɗewa tun ana muciya cewa daga cikin fa'idar da aka lura akan inda sabai suke da labarin barnar da wani ya fada ciki shine in dai ba akwai wata falala ba ba sa faɗin sunan shi kun tuna wannan karatun in za su ce wane yayi zina an mai haddi ko an yanke mishi hannu yayi sata to sai in akwai falala ta biyo baya kamar wancan ma'iz da aka ce ya yi tuba kaza ko ga da manzo Allah ya faɗi falalarta ko ire-iren shi amma ba aka ba ko suna ba za su fara ba sai su ce wani mutum kawai fulan saboda babu amfanin faɗan sunan shi ana riwayan ne kawai saboda fiƙihun da ke ciki da ilimin da ke ciki to idan ya zama dole yan jarida za su ruwaito su ma sai su haka haka ma lai da fatawa nan sai su ɓoye sunan ko su canza sunayen wanda kuma yan jaridan da suke da ethics suna yin wannan amma yanzu ba sa yi za su kawo hotunan komai da kowa da duk abin da suka samu kawai don me suke nema kawai tijara kasuwanci kawai suke nema kuɗi kawai suke nema Allah ya tsare mu wai akai ne to shikenan bari mu kwana anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk